da kuma abubuwan da suka shafi lafiyar jikunan mu muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata ya kare mu da dukkanin sharri ya haɗa mu a cikin alkhairi amin summa amin yan uwa masu daraja na yi muku alkawari kuma insha Allahu za mu yi ƙoƙari mu cika wannan alkawari alkawarin da muka yi muku shine akan abin da ya shafi wannan dan ice mai albarka ice mai daraja wanda sanin sirrin abin da ke cikin shi sai Allah sai kuma waɗanda suka yi bincike matuƙa gaya a kan shi suka gano abin da suka gano su faɗa a yi amfani da shi wata jami'a ce a dunkule wani ice ne jami'a ce ita kanta zaman kanta wanda abubuwan da ke ciki ina gaya muku sai Allah wani ice ne wannan shine icen ararrabi wasu kuma su ce hannu ɓangaren katsina in ka je da yadda suke kiran shi wannan ice yan uwa a rike shi da kyau a sassaƙo shi a shanya shi ya bushe a yi garin shi a ajiye a gida duk kowace irin da lura ce take fama da kai insha Allah rabbi a rarrabi hannu akwai hanyoyin da za a bi a yi amfani da shi kuma ya amfani ka ba kai kadai ba in kana da 'ya'ya in kana da mata duk zai amfani mu a ƙasar hausa mun taso da wahala ka shiga gida ka gaba ba a rarrabi zai wuya iyayenmu da kakanninmu kana shiga daga an ce wani dan jikin shi ya yi kaza ko kuraje kaza ko wani abu za ga an ce ku ɗauko min zai ga an jika an ba mutum ya sha to mu yanzu mun waye wata wayewa da ta same mu Allah sauke irin wannan wayewar akwai cututtuka haka na fata yana amfani da cikin jiki yana amfanin fata yana amfanin jini yana amfanin jijiya wallah a rarrabe to za mu ɗauki fannin abin da ya shafi ɓangaren fatan jiki saurara da kyau idan kana cikin waɗannan abubuwan da za a lissafa ko kina cikin waɗannan abubuwan da za a lissafa to sai ki saurara da kyau magani zan haɗa muku a haɗe ku je ku ɗauka ku rika amfani da shi kuma ba mai wuya ba abin da ake so kawai shine idan kai ɗan ƙawai ne iri na ka san icen in ma baka sani ka tambaya a nuna maka je ka sassako ka busar da shi ka daka shi ya zama gari in a cikin biranen mu ne ka ce ma mai magani mai sai da garin magani don girman Allah ya baka a kawai abin da zaka ce masa kenan in musulmi ne ka ce masa dan girman Allah ina haɗa ka da girman Allah ka bani asalin ararrabi kuma ka gaya min nawa ne in baka in gari ne ya baka in sassaƙe ne ya baka me ba da waɗannan cututtuka na farko kyasfi kyasfi wasu irin kuraje ne masu faɗi da suke fito ma mutum wasu fito mai a fuska wasu fito mai a kirji wani a baya in dai ka san me wanda yake da kyafsi shekara da shekaru ya ƙi ci ya cinye wato saurari bidiyon nan makero makero wata cuta ce ita ma yanzu ba a cika yin tafi take fitowa a kai ko ta fito a gemu ko ta fito a fuska ko ta fito a kafa haka take fitowa kaɗan tetayi tetayi sai ta faɗi makero kenan to idan kana fama da makero ka saurari wannan ƙazuwa ita ma ƙazuwa yanzu an rabu da yinta saboda ina ga maybe ko tsafta ce yanzu ta yawa to idan ma dai ka ji mai kazuwa ko a makarantar allo ne ka ji yara suna kazuwa in malamin makarantar allo ne kai dan anan aka fahimta ka samu garin arrabi za a gaya maka yadda za ka yi shi kurajen aski irin masu ba sa warkewa su ki warkewa mutum ya ta fama ka haɗa wannan garin arrabin da abin da za mu gaya maka pimples kurajen fuska su yi daba daba daba daba ga mace tana ta fama da magunguna kala kala a baki ya ci ya ki cinyewa a yi amfani da garin ararrabi da abin da za mu faɗa muku duk wanda yake fama da waɗannan abubuwan garin ararrabin shi za a samu in yana guroji-guroji a samu a tankaɗe shi ya laushi sai ka samu cokali ɗaya ko biyu ya danganta in ka kwaba shi za ka aje shi iya inda ya ƙare iya samun sauƙinka iya inda za ka ƙara haɗawa in ka ɗebo cokali ɗaya babba sai ka zuba akwai mai da muke sayarwa wanda muke haɗawa mai na zafi in kana bukata za ka iya siya ka haɗa da shi in ba ka bukata za ka iya siyan man shafawa ordinary man shafawa basilin kar ya ma ko hana kuma hada da basilin kawai sai ka kwaba idan makero ne shi ka'ida shi yana kankara ne yadda ka san kanta haka yake to sai an goge shi wannan garin ya fita kullum da safe sai a rika shafawa da daddaren za a kwanta sai a shafa bi izinin lahi rabbi in ka bashi kwana 14 za ka ga ya mutu mai ƙyafsi wanda yake fitowa kin gama komai kin gama komai ko ka gama komai in a fuska ne a baya ne ka baya kafin ka kwanta a dangwalo duk a shishafa maka suka ce wata ɗaya za ka yi bi izinin rabbi sai ka ga yadda wannan kyafsin zai fita a jikinka ƙazuwa ita ma idan aka faffashe ta aka wanke ta sai a ɗauko sai a shishafa sati biyu in allah da ya warke ƙurajen fuska haka in mace za ta kwanta an namiji ne ma haka zai shashafo ya shashafa ya kwanta ta safe ya sa ruwan dumi ya wanke ƙurajen aski su ma haka in mutum zai kwanta ya ɗebo ya shashafa ya shashafa ya kwance shi da safen allah ta sa sa ruwan dumi ya wanke bi izinin lahira rabbi sai kun nemi waɗannan cututtukan korasa kun ga dai sun abu mai sauƙi garin arrabi garin hannu to Allah ya ba mu ikon gwada ba na manta wannan magana in ka gwada ka ga yayi ka sanar da al'umma annabi su masu gwada shine riba ta shine ribar ka kana manta da subscribe da sharing da comment da na karrawa domin samun samun shirin mu dora muna muku fatan alkhairi ma'assalam